وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد كراتمه الكتاب أحكام الجنائز وبدائها نا أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الأرنقوطي الألباني wanda muke gabatarwa na majalisin darul hadisi salafiya unguwar galdumare babban layi garin biyu jihar borno muna daren laraba wacce take daren a hudu ga wata sha daya miladiyar shekara dubu biyu da ashirin ta zo a daidai da daren sha takwas ga watar uh, uku watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu mun yi karatuttuka goma sha hudu haka za ya muhammad yau shine karatu na goma sha biyar insha Allah karatunmu na goma sha hudu mun karanto daga babi na shida ma ya harumu ala a ƙaribin maiti abinda ya haramta ga makusantan mamaci da ihu na mutuwa su muka tattauna sannan kuma muka kawo hadisai da suke nuna haramcin ihun mutuwa ba mu gushe ba muna kawo hadisan da malam ya kawo har muka kawo hadisai guda bakwai wayanda suke nuna haramcin ihun mutuwa insha Allah ta'ala kuma yau za mu tashi a hadisi na takwas عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرا تبكي وجبله wa kaza wa kaza fiye su waye wa tu'addidu alaihi fa qala hina afaqa ma qulti shay'an illa qila li anta kadhalika falamma mata lam tabki alaihi wani hadisi an samu daga Nu'man ibn Bashir yana da hadisi daya a arba'una hadisi hadisi na shida حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتبع الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرأى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلاح الجسد كله وإذا فصدت فصد الجسد كله على وهي القلب آه حديث صديق لنا أربعون حديث نعمان ابن بشير صحابي ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wasu da cewa shine awwalu mauludin ba'da al-hijra min da annabi ya kaura daga makka ya zo madina farkon jaririn da aka haifa a ɓangaren ansarawa shine nu'man a bangaren kuma eh, abin muhajirun shine abdullahi ibn zubair ibn al wanda ya sarautar makka wanda babansa ɗaya ne cikin mubashiri na biljanna to nu'man bin bashir ya roto hadisi yace ughmiya ala abdullahi bin rawaha ughmiya an sumar على عبد الله بن رواحة أن صمد عبد الله بن رواحة عبد الرحمن عبد الله بن رواحة يا صوم جماعة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي في إرؤور سميسونا عمرة تكي تقوكا take ta wa kaza wa kaza an gane ko tu'addidu alaihi tana ta irgawa faƙala hina faƙa sai ya faɗa a lokacin da ya farka ma qulti an illa qila li ba abin da kika faɗa sai da aka gaya mu sai an tambayi bakina anta kazalika kai dama haka kake falan mamata lokacin da ya mutu lam tabki alaihi ta masa kukan mutuwa ba ughmiya ala abdullahi bin rawaha abdullahi dan rawaha ba lafiya sai ya suma ughmiya ya suma suma kani ne na mutuwa wanda da yawa wani zai suma ya farfado wani kuma zai suman a cikin suman kuma sai ya mutu sau ga an kai shi asibiti ba inda yake motsawa a jikinsa shan daga baya kuma in Allah ya kaddara ajali ne sai ya sake mutuwa kuma a wannan halin wani ko zai suma ya farfado wanda abin da yake kawo suma wahalar mutuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jinyarsa ta ajali akwai yinin da ya suma sau bakwai sai an tsebo ruwa na rijiyoyi daban-daban bakwai an zuba masa sai ya farfado yana taku zai je masallaci sai suma ah, Sheikh ah, Usman ibn Fodio shi ma ya yi irin wannan suma sau uku a kan zai fita ya karanta to shi ya sa Abdullahi ɗan rawaha sai ya suma an gane ko sai ya suma radiyallahu an shi ya sa karka ga wai don mutum ya wahala kafiransa ya fita ka ɗauka mutumin banza ne a'a akwai zunubai da Allah yake kankare masa ne an gane ko sai ya kankare ko yana so ya ɗaukaka su shi ya sa za mu zo mu karanta insha Allah gaba alamomin da yake nuna mutum ya kyakkyawar cikawa shine ya mutu da zufa a goshinsa annabi ya ce al-mu'minu mutu bi arqil jabin mumini yana mutuwa da jibi da zufa a goshinsa za mu zo mu sharh hadisi insha Allah saboda haka Abdullahi dan Rawaha ɗaya ne daga cikin manyan sahabba annabi ko mawaƙi ne mai kare martabar musulunci ba kiɗi ba molo ba ganga ba wuce gona da iri shine mai baitin fa'intaku aina ya fi ridallahi na laha yada mulhidin fi dini bi murshidi yana da baitoci da yawa baitoci da yawa marinsa aka idan ya faɗi gaskiya sai da ya ga taurari har idonsa yana zuban hawaye sai fara waƙe idon da hawayen fa in taku aina ya fi ridallahi na laha idan idanuwan nan nawa biyu ta neman yardan Allah ne ya same ta ya da mulhidin fiddini hannun mai kin gaskiya a addini walaisa bi murshidi ya yi dogon baitinsa don mawaƙi eh, eh, labidu ne zai yawar rera waƙa ya ce ala kullu shay'in ma khalallahu batilu ku saurara duk wanda ba Allah ba zai kare sai buzunsa take sai labidu ibn al sai shi wannan sahabi yake saddaqta kai gaskiya kullu shay'in ma khala Allah batil sai wa kullu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kowace ni'ima ba makawa zai kauce zai kare sai ta kazzabta fa inna jannati la yazulu kai ƙarya ni'imar aljanna baya gushewa sai labiru ya ce to kun gaba ko kun ga ya ce da yi muku waka shi nan ga ɗanku yana kareta ni sai wani sharara masa mari to shi ne sai da ya ga sulka hawaye na fita sai dafe idan fa in ku aina ya fi zallahi na laha yada mulhidin fiddini falai sabi murshidi ne mai tsayi mu da karatu abdullahi dan rawaha ya suma jama'a ya suma faja'alar uktuhu ka san mata ne da ihun mutuwa sai yar uwarsa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya ta sanya mai suna amratu ta biki tana kuka jama'a ihun mutuwa fa yana nuna mana lalle lalle ne mu kwaɓi iyalanmu don ba mu san waye gawon farko ba kaji har mata sahabbai fa suna gwada ihun sai an sa musu wayaji an taka musu birki shine kenan sai yar uwarsa amra ta fara ihu wajabalahu wayo mai jin kanmu eh, wayo mai jin su wayo mai kula su wajabalahu wayo ah to mu ce jabal kauni. dama tsauni ba kariya yake yi ba mutane sun yi gari a gaban tsauni ya kare su daga sanyi da zafin rana da kawo farmaki makiya ya mai jin kanmu ya mai kare mu wa kaza wa kaza wayo kaza wayo mai rufa mana asiri wayo wanda yake share mana hawaye wayo mafakar mu amma yujibul mutarra idza da'ahu yakshifu a jama'a a ilahu ma'allah Allah wayo yanzu yata ta kusa aure wa zai mata kayan ɗaki wayo kaza wayo kaza haka mutane su su sun ɗauka tausayinka ne amma in ka zauna a fassara abin to ba su ba tausayinka ba kowa yana duba interest nasa yanzu ba kai mutuwa za ka yi kana fuskantar lahira su kan wayowa zai kula min da ƴaƴana ƴaƴanta ne damuwanta kai ɗin ka rayu don ka kula da 'ya'yanta. wayowa zai ba mu tuwo ita tuwonta ne damuwanta interest nata ne take ganin ta rasa yanzu kenan da baya mata wani abubuwan ma babu ruwanta da wayo kenan jama'a wayo waye mai min kaza wayo babu wanda yake cewa wayo bawa Allah Allah ka ba su aljanna wallahi sai kowa ya riga irga damuwarsa babu wanda zai ce wayo Allah ka ba su dama ya amsa tambayoyi wayo Allah ka sai dai wayo ƴaƴana wayo wayo wa zai ba mu to wayo yanzu makarantar yara na ya tsaya wayo ke ta ƴaƴan shi shi fa yana duba ne ya zai je samu wala kiri jama'a to shi da ke na sai mata tana cewa wayo mai jin kanmu wa kaza tu'addiduhu alai tana irga ire-iren wa'annan bayanai da mata a yau suke faɗa wayo uban 'ya'yana, wayo tsaunin da na dogara da shi wayo wanda ya rike mana rayuwarmu fa qala hina afaqa ashe ta ɗauka mutuwa yi ashe kanin mutuwa ne su ma yayi sai ya faɗa yayin da ya farfado ma qulti shay'an illa qilani duk abin da ke faɗa ba ki faɗa ba sai da gaya mu kira ce mu wayo mai jin kanmu wanda ya rike mu malaiku suke suna tambayar bakina da ba kai kake jin kansu ba Allah ba suna barazanan bashi kashi amma bai mutu ba da ya mutu da yanzu kan tsiya za su yi masa jama'a in sun ce wayo wanda ya rufa mana asiri sai mana ce to dan ba Allah ne ya rufa musu asiri ba kai ko zuk innaka antal aziz kenan jama'a to duk ihun da ake yi wa wanda ya mutu mala'iku na tambayar bakinsa dama eh, gini kazaniya gini kazaniya gini dama babu Allah ne dama kai ne kaza su suka faɗi ka to me yasa baka tarbiyyantar da su ba me yasa baka ba da wasiya in na mutu kar a mun ba na bayar a wani rana saboda haka ko a raha kuna ci abinci da iyalanka ni fa in na mutu kar a mun iyo mama in na mutu ke mun iyo ba to me ya kawo a hatu ai mama kullu a za'i kasar maut ai to shine kenan falamma mata to lokacin da ya mutu mutuwa original kenan yanzu kaga Allah ya taimake shi su ma yi yayi wannan gyaran ko lokacin da ya mutu lam tabki alai wannan yar uwar ta san ba ta yi kukan ba to ga wani wata matsala ce kake magance shi kana rayu don zaka ka iya ka gane wata rana ka hatsari an kawo ka gida shi shikenan kaga sun zo a rudin suna ta ihu sai ka ce to wannan ma ban mutu original din ba to anan kana da gabar da ka yi innal alhamdulillah ka ce to inna mutu kar amin ihu wannan shine ka'ida duk girman wanda ya mutu maka in kana son ka lallashi kanka sai ka ce annabi ya rasu fa jama'a to waye kai annabi sai ka adana volume din ihunka amma an sakar wa idon ka ragama ya zubda hawaye wannan babu laifi akwai ma lada amma ihu din jama'a shine babu kyau ihu din shine babu kyau فلما مات لم تبكي عليه تبكي داما مجزوم مجزوم بلم أخرجه البخاري والبيهقي وفي الباب أحاديث أخرى أباد النم باب اللي يكي حاني أكن إيه متو أكو وجه وصاد سيدة بان نذكر هزام أنبتيتا في الفقرة الآتية أجمع ميزوع إن شاء الله تعالى با وجيم ba mun ji abin da aka haramtar wa mamaci mun ji ɗaya wanda hadisan da muka kawo guda takwas duka akan ihu na mutuwa haramun ne ihu mutuwa haramun ne sai ba'un jimun na biyu da na uku darbul hudud ramin kumatu marin kumatu darbu bugun al-hudud kumatu haddu da kha'u mai digo da ha'u mara digo haddu wancan haddi ne amma haddun kumatu hudud jam'in kumatu hukuma me ya to da baburan hukuma jam'i hukuma ya zarbul eh. hudud marin kumatu haramun ne wa shaqqul juyub yayyaga aljihu jama'a haramun ne in an mutu malam baya magana da molarka sai ya kawo maka hadisi na farin jakada sallallahu alaihi wa sallama annabi ce laisa minna ba mu ba shi baya cikin mu mallaka mal hudud wanda ya mari kumatu wa shakkal juyub kuma yayya ga aljihu wa da'a bi da'wal jahiliya yayi kira irin kiran maguzawa rawal bukhari ya zo sahih bukhari da muslim da ibn jarud da baihaqi da sauran hadisi abdullahi dan mas'ud laysa minna man laqama al-hudud baya cikin wanda ya mari kuma tu yanzu yana so ya nuna maka marin kuma tu fa ba wai na wasa ba a'a don masifa ya faru wannan ba wai sai mutuwa ba don an maka mutuwa kai ta marin kuma tunka don bakin ciki sai ka yi kiyasi ka yi ta gwabin kanka shi ma haramun ka yi ta naushin cikinka shi ma haramun ne ma'ana dukan kai ka daki jikinka ko ka zo da gudu ka riga gwaral da bango ma'ana dai ka ladabtar da wata ɓangare a jikinka don an maka mutuwa haramun ne jama'a sai aka ambaci fuska domin shi suka fi mara kun fahimci wannan sai ka yi kiyasin sauran gabobin jiki a kai ko ba sai mutuwa ba kana iya kiyasi in don mutuwa kamari kanka haramun ne sannan kuma don wani naka ya suma kamari kanka haramun ne don shagonka ya kama wuta kamari kanka ko gidanka ya kama wuta kamari kanka duk dai wata masifa in ya same ka kai ta cutar da kankana bugun kanka wannan haramun ne jama'a nawa duniyar jama'a duniyar ma gaba ɗayanta nawa ne duniyar fa gaba ɗayanta har da wanda ya mutu maka din ba su kai fiffikin sauro a wajen Allah ba har da wanda ya mutu maka din da kai da ka kiraye, duka la ta zunu inda Allah janaha ba'uda ba mawaƙi ce duniya hudusun fana'un ne? in ji dan maraya fararre ne kuma zai kare to dan maraya a waƙe ma ya gaya maka Allah gafarta mishi mutuwa yana kan kowa yadda ma yanzu mutuwa ta zama araha jama'a araha yanzu ka ga mutum yana da tsananin jinya to shine zai yi nisan kwana in ka ga mai gajeren jinya shine zai mutu ba shi da abin da ke faruwa ba sai ga wani angonku ya yi shekara ba gan shi a leko waje ba wanda kuma shi kuka yi hira a majalisa bayan isha'i karfe goma kun rabu karfe bindare sai a buga maka ce ya mutu alaisa kadhalik ba mutuwa yanzu akan saurayi ba kaga dattijo ne ga hawan jini ga asma ga olsa gashi nan ba wuta mana ba ido ba taya kafafun duka biyu sanda sai matasa hamsin su mutu a gungu da kibari dattijo kenan ya rarrafa da kare dai ta'aziyya ya dawo saboda haka mu zauna a shirye wallahi ba mu san yaushe mutuwa zai zo ba yadda kaga mutu ake ta mutuwa a unguwanku kowane unguwa haka ake yi yadda kaga ake mutuwa a ku, wallahi kowane gari yanzu haka ake mutuwa jama'a kana hawan social media sai ka ji inna lillahi Allah yayi wa babana yayi wa mamata yayi wa babana yayi wa kannina yayi wa yadiko kullum labarin mutuwa wani a hado da hoto wani ba hoto Allah ka mu cika da imani to shi yasa darbul hudud da ihu mutuwa da marin kumatu da yayya ga tufafi kaba'ira ce da me ce ta kaba'ira duk abinda musulunci ya haramtar kuma ya faɗi uquba akan ta saboda haka marin kumatu dukan jiki don masifa ya faru na mutuwa ko ba na mutuwa ba wannan haramun sai na biyu wa shakkal zo. annabi ce laysa minna baya tare da wanda wanda yi ya ga aljihu. Aljihu jam'i ne na aljaibu domin dama asali hausa ta saki kalmomi da yawa a larabci wasu kalmomin asalin hausa tana da shi ya ɓace ne na asalin sai suka ɗauki na larabawa ko kuma asali larabawa ne suke sayar da abun yanzu kamar asalin suwa suke sayar da ganda inyamurai ko a da ko sai ana ta omo su suka sawo masu suka sa omo sai omon ya fi zama har yana so ya kashe sunan ganda to larabawa su suka kawo musulunci kasar wanda ya karanta tarihin mamlakatul kanin borno da kaza da kaza yadda 'yan kasuwa suka yi ta tasowa da kasashen larabawa ta hanyar sigilmasa um, ta hanyar uh, hanyoyin sigilmasa da wurare da dama suna zuwa su kawo kayan haja na kasuwanci ta nan wanda a nan in suna sallah mutane musu su tambaya me wannan sallah me sallah kaza kaza to a haka abinda laraba suke kawo su sayar suna kawo alhariri su sayar suna sai kawo linzami su sayar shi yasa ka ga alhariri har yanzu a wajen malam bahaushe na larabci ne alhariri duk da akwai siliki amma alharirin ya tafi suna sayar da linzami kaga lijam linzami shi yasa abuwa da yawa na hausa yanzu ko da aljihuwa na aljaibu aljihu ka larabci aljaibu <laughs> za ji aljihu <laughs> wa shakal juyub haka wanda ya ga aljuhu don an mutu masa ya kama aljuhun kirjin ya ja barat ya kama aljuhun gefen dama ya ja gefen hagu ba sai aljihu ba amma bin sa aka kira aljihu su suna da daɗin sa hannu aljihu su barka amma haka wanda ya kama aljihu ko wuyar riga yana barkawa ko bakin hannun rigar ko bakin wando ma'ana ya rika kama kayansa yana barkawa don an mutu masa ko ya barka da hannu ko ya rika barka da almakashi ko da reza duk haramun ne nan zai nuna maka wauta da jahilci tare da sakarcin in shi'a wanda su kowane ranar ashura ba ma wai yayya ga tufafi suke ba yayya ga jikin suke da reza su yi jina-jina kaga wayannan a hankalce sakarkaru ne dolaye ne sannan kuma dabbobi ne a ɓangaren musulunci kuma daƙiƙai ne maƙiya iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam don suna so su ƙara husainin azaba ne kenan suke wani to kwalelen ku yana kan aƙidar babansa bai yarda da ihun mutuwa ba saboda ku yi tayi bala'i ku ya tara wa kanku matsiyata ne laysa minna mallaka laqama Ba baya tare da mu wanda ya mari kuma wa shaqqal juyub ko yayya ga tufafi sai mu ce aljiwa na tufafi don da suna yin haka yadda ƙarafa ibn al-abdi ya ce wa matarsa idza mitti fal'ini bima ana ahlahu bima ana ahluhu wa suqi alayya al-jayba ya ibnata ma'badi wala taj'alini kalladhi laysa hammuhu ka hammi wa lam yughni ghana'i wa makini wato idan mutu ce idan na mutu ki iniki ta ihu dan Allah ki ihu ki jijjiga unguwan nan eh fal ini bi ma'ana lu don na tantance ki mu wannan ihu wa shuqqi alayya al-jayba ki yayyaga aljuhunki ki yayyaga tufafinki ki yaga ki watsa kaina ki yaga zan har fatali yake ko ta yaga ki yayyaga tufafin kina zubawa akan gawata ya bunata ma'abadu ya ke yar ma'abadu don matarsa yar ma'abadu wala taji alini karki sanya ni kamar ba mai gata ba a'a ayi kuka ayi kuka a yayyaga kaya ayi dungure ayi bakton ayi tambul a san dai wani na ke yamu to wani yana daga cikin abin da yake ka azaba don shi anan madadin ma ya hana cewa ya ayi masa to ne annabi ya ce baya tare da mu mallaka hudud wanda ya mari kumatu wa shakkal juyub yayi yaga aljuhu ko yayi aga tufafi wa da'a bi da'wal jahiliya yayi kira irin kiran maguzawa shine wayo mai mana kaza wayo mai rufa mana asiri yanzu ina zan sa kaina to da mai da ke maganan kanki ina yake kafi ya mutu din kanki ina gesa a shadda ko a juji ko a rijiya yanzu ina zan sa kaina na banu na shiga uku na lalace wata shiga uku kuma ta lalace a cikin uku din to su ne eh, da'awar jahiliya kowane al'adu da ire-iren kiraye-kirayen da suke saboda haka wannan babu kyau jama'a dal abu na hudu da aka haramtar wa dangin mamata in an mutu bayan ihu na ɗaya na biyu marin kumatu na uku yayya ga tufafi sai na hudu halku sha'a aske gashi aske gashi li hadisi abi burda bin abi musa qala da hadisi abi burda dan abu musa al-ash'ari yace waja'a abu musa waja'an fa ghushiya alayhi wa ra'suhu fi hijri imra'ati imra'atin min ahlihi fa sahat imra'atun min ahlihi fa sahat امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالكة والحالكة والشاقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي wato aske gashi don an maka mutuwa sai ka aske gashin ka ka zama kwalkwabo yanzu haka ya matan indiya suke idan mijinta ya rasu sai ta aske kanta wai bakin cikin mutuwar ke wani kowane kwana uku a rika sake askewa ko kuma yana da gashin kai an mutu masa sai ya aske ko da sau ɗaya ne wai don bakin cikin mutuwar to wannan haramun ne waje abu musa abu musa ya yi rashin lafiya fahushiya alai waje rashin lafiya fahushiya alai har ya suma ji sabai suna jinya har da suma jama'a wa ra'su kansa fi hijr imra'atin min ahlihi eh, kanta fi hijr imra'atin a jikin wata a gefen jikin wata mace min ali daga iyalansa ko a cinyarta ko a wani abu makamancin haka sahat imra'atu da ya cika sai matarsa ta yi ihu afan bai cika ba ya suma fasahat imra'atuhu imra'atu min ali sai wata mace cikin iyalansa ta fashe da ta fara ihu walam yastadi an yarudda alaiha ba zai iya mayar mata martani ba falamma a faɗa yayin da ya farfado ƙala sai ta ana bari'un ni fa na barranta mimman bari a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya barranta da gare shi ya ce mata na barranta daga duk wanda annabi ya barranta da gare shi eh, don annabi fa ina rasuwa don annabi bari a ya baranta mina saliqati daga mai ihu ku dubi on the na daya hiya lati tarfa'u sautaha ita ce take daga muryarta inda alfaji'ati bil mauti yayin ba zaton mutuwa amma za ka zo gidan mutuwa ka ga wacce ta ihun je yau tana sake yi ba dama ba zata ne daga labarin mutuwar ya zo ko labarin ya zo ta ɗauka ƙarya ne tana tafiya tana tafiya sai ta zo ƙofar gidan ta ga mutane sai ta ce to sai ta fara iyo to dukkanin wacce take ihun mutuwa wal halikati da mai aski don an masa mutuwa don bakin cikin mutuwar sai ce bari ya aske gashin kansa aske gashin ba jama'a ba haramun ba amma shi baya askin sai don an masa mutuwar bari ya aske ya nuna bakin cikinsa innamal amalu bin niyyati wa shaqati da kuma shaƙa mai yayya ga tufafi da mutu masa fa mutu mata ya rika yayya ga tufafin yana zubarwa bukhari da muslim da nasa'i da baihaqi sun kawo kaga anan abu musa al-ash'ari ya ma ka matarsa ta so ta tona masa asirin jama'a wannan yana nuna fa in dai matan sabai suna kubcewa su yi ihu mu ne fa min babu aula mu yi wa matan mu fada jama'a saboda haka eh, ta rika ji a ranta watan wata rana ko kai ko ita ko duk wanda ya riga wani ɗaya ma zai biyo baya jama'a to antum salafuna ne wa nahnu bil asar duk wanda suka mutu sun riga mu ne amma mu ma muna nan tafe muna nan tafe nawa da shi aka yi jana'iza an yi jana'izar wani da shi kai ma a wurin ka gaisa da shi na ƙarshe sai ka zo kuma jana'izarsa shi ma ya mutu saboda haka ihu wannan ba shi da amfani haka nan aski ba haramun ba ne duk da malamai sun tattauna ka aske kanka kwabo ya halatta ne wasu suka ce makaruhi wasu sun ce haramun wasu sun ce ya halatta ah, kamar eh, in ka dubi ihya usuna wa himadul bid'a na Sheikh Usman eh, Usman ibn Fodiyo shi yayi bayani makruhi ko aski kwalkwam akwai wanda suka ce haramun da akwai khawarij da suka bayyana a baya cangan su gane kansu sai suna aski kwalkwabo yadda namu su sun zo sun yi da farmala ko jan rawani to su ko aski kwalkwabo suka yi don su gane junansu akwai wanda kuma suka ce ya halatta da dai laqad radiya laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi لتدخلن allahu الحرام إن na الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين أي an shar'anta mai aiki hajji abinda da yake nuna ya kammala hajjinsa shine ya aski ko ya rage sai sai ko ya kwalkwabo wanda ya kwalkwabo kuma ladansa ya ninka wanda ya sai sayan sau uku inda ya namiji to da aske kai haramun ne za ka mai aske mai ya gama ya aske ka ba za mu ɗauke shi mu jefa shi cikin makaruhi ko haramun to muhallin shahid idan ya bayyana akwai wayanda suke suka fito da wata mummunar aƙida ko aƙidar da suke danganta kansu zuwa ga musulunci ko kuma wani gurub ne na yan iska ko na yan daba ina fata an gane sai suke aski kwalkwabo shine alamar da yake nuna su ne to wannan don maslaha sai ka bar aski kwal din jama'a ina fata an gane sai ka bar aski kwalkwal din don me kar wata rana in gwamnati ta tashi rarukarsu a raruko da kai jama'a kuma kada wani mutumin kirki ya yi maka kallon mutumin banza alhali kai ba mutumin banza ba ne ka buɗe ƙofar da ya maka mugun zato kun fahimta to amma in babu wannan matsalar shikenan sai kai askin ka kwalfabo iska ya hura kanka masha Allah baka yi laifi ba ka bar kan da gashi baka yi laifi ba kun fahimta wannan zancen yawwa saboda haka aski da niyyar don bakin cikin mutuwa sai ka yi kiyasin wani abu banda askin an gane ko kiyasi abu da za ka yi banda aski din shi kenan fashe-fashe wanda da aka yi mata mutuwa ta fasa dressing an gane ko eh, eh, ko ya ɗauki kuɗi yana yayyagawa an gane ko duk wani abu na kawo asara shi ya sa ga musulunci ya haramtar da zanga-zanga da tawaye a duk wani nau'i ne na me na zanga-zanga jama'a zanga-zanga don Allah ya karbi ran mijinta bari ta yi karamar zanga-zanga bari ya karamin zanga-zanga a ɗayin birgima a yi fashe-fashe a yi shure-shure a yi ta surutai to musulunci bai yarda da tawaye shi yasa ko da zanga-zangar lumana constitution na najeriya ne ya faɗa amma allah bai yarda ba zanga-zanga kuma ce na lumana ina ya lumanu ba kun ga zanga-zangar lumana a lagos ba wannan ma fa na lumana aka ce to fa ma san ga an tayar da zanga zangar dama an ce ba na lumana ba a'a wasu yan iska sun zo sun shiga shine zanga zanga ya lalace karya ne tun da yan iska yan guguwan da suka kawo zanga zanga su ne dan me inda suka yi zanga zangar lumana aka je aka ta diban kwandon da mugan kwayoyi a wurin kama yan iska ne wani shehu malami ko ya ja zanga zanga wani bishop ne wani fada ne wani pastor ne je ba sai da kuce yan fim ba saboda aka dama wannan zanga-zanga dama yan iska ne suka shirya da kun ce limamai da fastoci su suka zo to shi kenan sai ku ce mana ba yan iska ba amma zanga-zanga da yan iska suka shirya a ce kaza ko muna kira ga yan arewa su daina ɗiba kayan suna zuwa kudu wani irin mutuwar zuciya ne wannan kuna zuwa ana kona muku kaya dole ne shi da abin da yake ta faruwa yanzu sai trailer yan kudu an je da kayan gona kai wawa ne ka aje mana mu ci a arewa an ɗibi kaya an kai na miliyoyi an kona kuma ba su ya dace su biyo bayan su zo su sai kaya wurin amma kai dai ka dudu yan hatsi har gasa ke. yi in wannan in murinta yana turo kuɗi a saya masa wani zai ce ka aje kuɗin ka sai na ka biya sai ga in yamur ya tare miliyan sa na miliyan talatin arba'in ya gudu south africa haka yan kasuwa mu suke karyawa wani ya tura in muri kayan miliyan sittin bai taba ganin in ba in ka mutu ba bayani ya yi ram ya to na raye ma an rike shi mun ɗauki kasuwanci gaba da hauka da wani sai an turo da ina fa ina mara su za su saya daga ta oga ba sai ka wahala ba turo in saya masa yana tura to in mari ba sai ka wahala ba zan saya in kai in ka sai ka turo min kuɗi kuma ga shi na abin da yake ta faruwa ta can ka kai sun ƙona motar sun kashe direba sun yi kaza kai fa a nan borno ba wai mun ke ka tada hankali ba don ba na nan ne suka yi maka ba amma muna faɗa ne in mutum wanda haka ya same shi ba shi ya je ba ba shi ya kai ba da mu annabi tarbiyyantar da mu ba ai yace idan masifa ta faru ba wai sai kwalara ba yi, idan masifa ta faru a wani yanki kana wurin eh, ba ka wurin karkace kai da kake wurin karka gudu abin da ake nufi karka gudu kar garin gudu a tare ga hanya ka samu rika yi likimu ai yanzu duk matsalolin cikin abin din duk eh, sojoji sun yi ɗinsa akwai manyan sojoji da muke magana da su a wurin duk sun yi takilin ɗinsa amma matsalar hanyar gari da gari wuf za a zuwa tari tirela kuma kwanan nan da aka ɗan janye aka daina zuwa ka je ka je da kayi tsada a wurinsu nama nama da suke saya a da ɗari biyu ɗari uku yanzu ya zama dubu goma duk wanda ya ji report zai zai naman ɗari uku ɗin ya kai dubu goma yanzu a ce muna da abin da zamu mu jijjiga su buhun albasa ya kai dubu ɗari haka ne ya kai naira dubu ɗari buhun albasa guda ɗaya buhu ɗaya ka san su da son daɗi don wani yana ga in bai ji daɗi a duniya ba dama lahira ba sa ciki wala gar alimu ma la umdul akhirati min khalaq mu kuma ka ga mu ko gaya za mu ci jama'a don muna sa rai a sa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibuna jama'a mu muna da tawakkali to shine yanzu matsalar da yake faruwa yanzu sai ka ga wani gobe gobe ne ya ɗibi ta zai kai me yake damun ka in kuɗi ya maka yawa ka raba an garin kuma kai kuma kai da zaka ɗauki trailer kamar ka dibi wannan kayan ai kai ma baka san ina yake maka ciwo ba direban da zaka ja ka tafi dima ai kai ne bala'in yake kanka ka duba me wani eh zai ce shanu ya yi tsada bari ya kai to ya je kuma duk tsadan shanu ya kai tsadan ranka ne ranka fa a musulunci fa naira miliyan ɗari ne ranka a musulunci miliyan ɗari ne ƙarfi wasu ba su suke zuwa da kansu ba suna tura wani turin ya ka mutu saboda haka ba wai an hana ba a bari in matsalar ya lafa a kai kuma inda hali ko da shi wani wani ba da an bar su rika zuwa su kai abincin don su rika jin su wasu bayinmu ne amma matsalar mu za mu noma mu kyara mu yi kaza mu ce a ku na ne sa'obi duk ku na za mu kai muku a rube ka ki zauna za mu kawo ha ba uwa mu sake dago mu kai abin bai mana yawa ba wani kaskanci ne haka ba ga dagon mai din muna zuwa mu yi dago ba masu kuɗin garinmu ne ba suke gina gidan masu je su yi dago ko su suke dago su kama na su sayar mana sai ga duk wani harka ya shiga an lalata duk wani harka shine matsalar mu za ga wani yana da harka yana ja in wani ya fara wani harka yana ja shi sai ya bar nashi shiga wani sai da a taru a rusa harka ba da ana harkan gari yana ja ba za ga ma har mai mai shi shi zai turo kudin mota biyu uku a nika mishi shi kenan sai wani zai samu ya nemi lambar wayan wanda yake turo kudi ya ce to karka turo kudi ne sai na sa ka kawo ka biya kudi sai ta to shi kenan haka ake har ma ya zai zanto in za ka yi harkan kai gari to sai kana da kuɗin mota uku to in ka kai na motan farko ɗin ba za a ce sai ya ƙare tas kafin ka kawo ba kasuwa zai tsaya ana cikin yi kafin ya ƙare sai ka kai mota na biyu ba ba kuɗin na farkon ba to yana gama na farko yana shiga na biyu sai maka waya kuɗi ya haɗu ka turo mota na uku na uku in ya zo sai tafi da kuɗin mota ɗaya shi sa duk wanda yake wannan harkar in ta tashi tashi masa yana asarin kuɗin mota biyu dama ko uku dan duk wanda za ku tashi rabuwa din sai ya samu irin wannan dumus na mota biyu din sai ya kare <laughs> shi ya kare kai ka samu targaɗe to su ne matsalolin da yake faruwa shi yasa wani lokaci kungiya a kasuwa yana da amfani sai dai kawai muna muku faɗa ne in kun yi kungiyar za ku gara mu mu yan gari ba ma ku ce za ku haɗa baki fitato ya tashi doya tashi to anan kuke jin kanmu anan kuke jin kanmu dama duk abin da kuke samarwa dama ya kamata a yi ku kai shi inda za a saya da daraja yana da kyau amma yadda 'yan kudu suke cin bonanzan doya don a wurinsu yi muwa muna so mu ci bonanzan namu ɗin ko amma abin da za ku kai na waje ɗin nan za ku yi ƙungiya ce to wane wane mota kaza don a tsara kasuwanci wani yana da kyau shi yasa da yawa kasuwan mu wallahi in ka je lashe wani wanda suke karyewa inyamurai a kudu ne suke karya su sai ka zo ka ga mutum yana tada mota biyu uku a mako sai ka zo ka ga shi ke nan shefanin bakinsa ya gagare shi me wani inyamur ya gudu da miliyan sha bakwai ɗinsa za ga kuma kayan da ya karba na mutane gidansa a gwanjar to in yi wa kasuwar ne za kai kana da kaya kawo kuɗi mana amma matsalar in kake sai ya kawo wani ya kai mishi dole mu tsara abubuwan shefi to dai a taƙaice inda ake masifa ba a zuwa yan kasuwan a yi haƙuri daga dawa nau ne daga ina sai matsalolin tsaro ya inganta sannan kuma manyan ƙasa manyan arewa kun ji ai roja mila ne kai kowa ne ne ban iya giran sunan shi ba shugaban refs na me sunan shi boja mila ne ba mila ba ai yake ba zai sa hannu akan bajadin din Najeriya ba sai an dubi diya an biya diyar wayanda jami'an tsaro na south suka halaka na mutanen su to mu ma namu ya kamata ku ta da kora yan arewa an kona musu tireloli a kudun nan wala an kona musu an kona musu kayayyaki gidajen su a kudu ana ta konawa ana kona shagunan su ga direbobi ga kaza to mu sai a tada kora jama'a sai an biya na namu ko kuma kuna nufin shi wancan shi yake kishin ƴaƴansa ko ba kwa kishin ƴaƴanku sai da mun fara samun barayi an ba su to su ba talaka masu ɓoye saboda ku nuna kuna kishin al'ummar kuna kishin mutanen su a kudu suna kishin mutanensu masu cin birrai da aladu mu ko mutanen ka rukka an sujjadan masu ruku'i da sujjada ba za ka tausaya musu ba ba za ka yi kaza ba ina kishin yake jihohi nawa muke da su arewa to kuma ku hau kujeran kunki ku ce sai an ciro eh, a biya mutane biyar wa'annan abubuwan ko ba za mu yarda a biya a cikin asusunmu na gaba ɗaya ba a kwakulo wa'anda suka ɗauki nauyin 'yan sa'in za mu duk su ne za a za wani alhakin aiki yanzu da wani ne ya je bude masallaci aka yi kashe-kashe za a kama shi shine sababi ko to wai da suka ka yan staff din sune sababin duk wannan iskancin da ake ai akwai yan Najeriya kai a arewa a a kasashen turai suna nan su suka tsara da wayan da aka banka wasu abubuwan su wuta don su dan bace a rububi dai kawai ce su ne duk su ne ai wannan kenan saboda haka jama'a ihun mutuwa aske kai don bakin cikin mutuwa duk babu kyau sannan kuma da duk abubuwan da yake nuna da wailun babu kyau ha abu na biyar wanda aka hana dangin mamata ya musu mutuwa nashru sha'a sha'a baje gashi can in an musu mutuwa askewa suke kwal don bakin ciki wani kuma sai ce tun da an mutu masa ba zai sake aski ba ya tara gashi ba wai tara gashi haramun bane jama'a ka gyara din yana da kyau amma shi don an mutu masa sai ce ba zai sake aske gashin kansa ba in mace ce ta ce ba za ta sake kitso ba ba za ta sake taba gashin kanta ba to shi ma haramun ne li hadisi imra'atin min al-mubayi'at don hadisi wata mace daga wanda suka yi wa annabi mubayi'a mubayi'at qala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kana ya kasance fi ma akhadha alaina ciki abin da ya dauka mana alƙawari rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fil ma'ruf a ayyukan alkhair alladhi akhadha alaina wanda annabi ya dauka mana muka yi mu baya annabi ce mu yi alƙawari kawai na abubuwan Allah na suyi hifihi ba za mu saba masa a na abubuwan ba wa Allah na khamisha wajhan ba za mu rika yakushin fuska ba don mun an mutu mana ba za mu rika yakushin fuska mu da hannun mu jini yana fita ba balantana a yakusa da reza yadda in shi'a suke a yau wala nad'u wailan ko ba za mu rika roƙon kaito mu ce ce kaitonsa babu kyau mutum ya ce ina ma da mutuwar kansa ya faɗo mutum ya ce ina ma da shi ne hatsari ya ritsa da shi ya mutu ba a yin haka don har annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallama shine fiyayyen mutum fiyayyen gawa amma ba a masa haka ba jama'a kar mutum ya tsira wa kansa bala'i an gane ko don in ka kira kanka bala'i bala'in zai same ka kuma wancan bai taso bai tashi ba Shasa yasa wani sai rika roƙa kansa bala'i don wani nasa ya mutu shi ke nan bayan an binne sati ɗaya sati wata ɗaya bisa ga shi ma ya bi bayan shi to shi ya roƙa kansa wa yadda ulinsanu bi sharri a hobil khayyar wa kane al insanu jula an gane ko saboda haka eh, ya zanto nashiru sha'ab ɗin baje gashi a baje gashi wala na shine Allah na kubisha wajahan kada mu hada kada mu ya kushi fuska wala na du wailan kar mu kira kan mu bala'i wala na shuku jayban kar mu rika yayya ga aljihu wa Allah nan shura sharu kuma kada mu babbaje gashi kaga su laraba ai suna da yawan gashi ko in mace ce sai ta tabbaje gashin buzu buzu ba za ta daure shi da riban ba don bakin cikin mutuwa wannan an hana akhrajahu abu dauda wa min tariqi al-baihaqi bi sanadin sahih zaka iya kai kiyasin wannan ma'ana mai shece ba zan sake wanka ba don an mutumin ba zan sake wanki ba don an mutumin an gane ko wani da ya shiga ba zan sake sharan daki na ba an gane ko ana samun masu irin wannan ya ce ba zan sake sharan daki na ba to wannan duka babu kyau an gane ko wannan duka babu kyau duk wani abu zan sake yankan farce ba duk wani abu na a ba zan sake rike waya ba duk wani abu na bukatun rayuwarka ka ta'allaka barinsa da mutuwar wani wannan haramun ne jama'a shi yasa ah, har ma wasu suke ganin ah, harkokinka da kake zuwa ka ce ba za ka sake zuwa gona ba ba za ka sake zuwa kasuwa ba aka ce to ko da ku dangin mamaci ne kwana uku shi ke nan kowa je bude shagon shi akhrajahu abu da wa min tariqi al albaya bi sanad sahih na biyar shiga abin da aka na shida kai shiga abin da aka haramta wa dangin mamaci ifa'u ba'dhur rijali wasu mazaje su bar lihahum man su ayyaman qalila na wasu kwanaki kadan huzna alamaiti don bakin ciki ga mamatan za ga ya musu mutuwa don sai gemu nan ba za su taje shi ba an gane ko sai sun yi sati ko wata daya ko ba za su gyara shi ba ka san wani wuri ya fito da ban kana iya gyarawa wani kuma da bai aje gemu ba don mutuwar sai ce ba zai sake shi aske abin nan ba to ta'allaka abin da mutuwar shi ma haramun ne an gane ko shi ma haramun ne eh, ayyaman kalila huznan don bakin ciki alamaitin ga mamacinsu fai da madat idan wannan lokacin ya wuce adu ila halƙiya sai su dawo su fara askewa shi ma haramun fa hadal ifa wannan kyalewar fi ma'ana na sha'ar yana cikin ma'anar baje gashi eh, na sha'ar baje gashi an gane ko sai mala ya ce yana cikin ma'anar baje gashi sai ce ne kama huwa zahirin yadda ya zo a zahiri ya zafi ila zalika ana jingina zuwa ga haka annahu bid'a bid'a ce وقد قال صلى الله عليه وسلم النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في بدعة بتا شيء بتا كويرة cikin wuta رواه النسائي والبيهقي في الأسباء والصفات بسند صحيح عن جابر كما سبق نا بقي الإعلام an موته على رؤوس المنائر wani الإعلام سنروى على موته mautihi bisa على رؤوس المنائر يوم yau mutum mana'ir kamar wani abu ne suke ginawa mai tsayi wanda za ya ce ladani zai iya hasumiya hasumiya ba ladani zai iya hau ya kira sallah sai su idan wani mai matsayi da ya mutu sai a hawa hasumiyar a sana wana waya da makamancinta to shi ma ba kyau an gane ko ba kyau su da sai a hawa hasumiya sai a ce Allah ya wa wane rasuwa wane wane wane rasuwa in bai matsayi ne in mara matsayi ba za shi la'anahu minan na'i domin yana daga cikin annayu annabi ya hana annayu za ku ji wa ga tabbata an huzaifa bin al-yaman ya tabbata daga huzaifa dan yaman annahu lalle shi kana ya kasance idan mata lahu al-mayt idan mamaci ya mutu masa qala sai ce la tu'dinu bihi ahadan kada ku sanar da kowa mutuwa inni akhafu an yakuna na'yan ni ina tsoron fa kare zama sanar da labarin mutuwa in ka ji na'ayu sanar da labarin mutuwa wannan gabar za ku za mu yi da hankali wato sanar da labarin mutuwa haramun ne ko amma yaya za ka ce to in ba a sanar ba za a samu ya binnewa ne to akwai bangaren da yake haramun ne akwai wanda bangaren da baya haramun ah, ah, akhrajahu tirmidhi wa sanahu ibn maja wa ahmad والسياق له هو البيهقي وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح والنعي لغة في نعي اللغه هو الإخبار شيء بعد الأبار جماعة بموت الميت ده مشوار ممشي وكنت حرام فهو الشيء على هذا بساعته يشمل يا قنصا يشمل يا قنشي كل أخبار kulla akhbarin kulla ikhbarin duk ba da labarin mutuwa ta hanyar da ya dace da ta hanyar da bai dace ba sunan su na'ayu in an ce na'ayu yana daukan wannan duka walakin sai dai a ja'at ahadithun sahiha akwai hadisai ingantattu da suka zo tadullu da suke nuni ala jawazi na'ayi ala jawazi abi halaccin nau'in wani nau'i min al-ikhbar na bada labarin mutuwa wa qayyada ulama biha malamai sun kayyade da ita mutlaqan nahi hani na kai tsaye din wa qalu suka ce innal murad lalle abun nufi bin na'i ba da labarin mutuwa nan allazi yushbihu wanda ya kama ma kana alai ahlul jahiliya wanda yan jahiliya suke kai minas siyahi ala abwabil buyut game da ihu a kofofin gidaje wal aswaq da kasuwanni kamar sai a ci walizalika qultu don haka albani sai ya ce sai na ce an na'ayul ja'iz ka sanar da mutuwa da ya halatta amma kafin nan jama'a sanar da mutuwa din akwai na haramun akwai na halal na haramun shi ne wanda akwai alfahari a ciki na halal din shi ne wanda babu alfahari mutum ne zai mutu sai a je kafafin yada labarai kala-kala a rika biyan kuɗi don a sanar da mutuwarsa amma a babin alfahari ta ce Allah ya yi wa wane rasuwa wane wannan kafi ya mutu shi ne mai mukami kaza mai mukami kaza mai mukami a rika faɗan matsayinsa mai mukami kaza mai mukami kaza mai mukami kaza ya bar yara guda ashirin a cikin 'ya'yan ba za a samu ni talakan talaka faɗa ba sai akwai commissioner wani akwai ina fatan kun gane wannan kaga wannan su akan alfahari aka gina shi ya mutu na ruwanku da mukamansa ba mamaki ka ce ya zama mai kula da ofishin fento to ga wani dattijo fentonsa bai fita ba sai kurnuka masa a bala'i a ah, shi ne tsohon gwamnan wuri kaza to fa sai ɗan eh, ba mamaki akwai wani talaka a lokacin bai ji daɗin mulkinsa ba sai jajjaba masa abu kawai dai Allah ya yi wa wani rasuwa a roƙa masa Allah Allah ya ce masa amma mai ne da kawo su mukamai mukamai me mukaminsa zai masa amfani tun da ya mutu baka je a kiyama ma mai mukami na cewa halaka an ne ya ba mukami na ya ɓace ko ya mutu ma yana kan mukamin menene ballanta na tsohon ma'aikaci ga zato? fa me a ciki shi yanzu fa ba wai ana son a nuna mutane matsayi ba ana son mutane dan Allah ku roki Allah ya kai masa sai ta Allah ya yi wa wani rasuwa na gari kaza wuri kaza jama'a iyalansa na bara ku yi addu'a Allah ya gafarta masa shi ne ma abin da ake amma menene mukamin mukamin eh, in yana da amfani don me ya mutu ya tafi ya bari to wannan shine haramun a yana da yaya a ciki akwai gwamna akwai sarki akwai duka a ajiye jama'a in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahman ne adda kowa yake general ne sarki ne gwamna ne shugaba zai zo wa Allah a matsayin mafa bawa saboda aka sanar wanda akwai alfahari akwai gadara akwai nuna wasu isa eh, shi ne mai kamfani kaza shi ne mai eh, rijiyoyi mai kaza duk kuje shi eh, shi yanzu yana kai mun guba ku ta matsewa wannan ba san so ake ba jama'a saboda haka wannan shi ne anna'i wanda bai halatta ba amma a sanar don a samu masu masu falla a samu masu jana'iza don a samu masu masu addu'a wannan ya halatta insha Allah ta'ala za mu zo mu karanta dalilansa a cikin annayul ja'iz babi na bakwai insha Allah ta'ala akwai muna wannan majalisi mai albarka yadda a masallacin juma'a mun ba da ta'aziyya ga rasuwar da aka yi a nan makwabcin bayan darul hadis namu na nan wanda ya rasu ranar laraba alhaji mamman gulde baban su dr alin gulbe muna da dr abba muna addu'a allah ya gafarta wannan dattijon ya kawo ya huta ya sa aljanna ne makomarsa muna roƙon allah maɗin sarki ya maye gurbin sa a iyalansa da alkhairi sannan kuma duk da suka riga mu gidan gaskiya maza mata musulmai maza da mata a nan biyu borno najeriya da duniyar musulunci gaba ɗaya allah ya ji ɗansu damo sarkin haƙuri yana ɗaga hannu to ka sani in ka daga ni zan taɓa ka mu tafi da taɓa taɓa nan ko za ka fasa a tabbaya to bismillah da mu sarkin hakuri malam buhari na eh, eh masha Allah wai bayanin da muka yi na kar su wuce kwana uku su koma harkokinsu kar wani ya ga kamar sadakar uku addini ne a'a kawai dai wannan mun gina shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta ga mace wanda ta yi imani da Allah da ranar karshe ba ta yi wa mamacin da ya rasu ta kaba ta kiyin ado in ba wa mijinta ba sama da kwana uku to shine kenan ana aka yi kiyasi duk harkokin da dangin mamaci za su jingina kar ya wuce kwana uku zuciyarsu ya sanyi ba wai ana nufin in ayin sadakan uku sai ya ci gaba da harkoki ba sadakan uku da bakwai da arba'in da shekara al'ada ce ba addini ba tunda dai mun sani qur'ani izo sittin babu sannan kuma sihahu sita babu sannan kuma littattafan furu'a babu shi yasa har yanzu a cikin a sha'ira ma suna raddi ga masu wayannan abubuwa ɗin. sadaka idan dan wanka ya rasu kana sadaka kana iya sadaka a kowane rana ka tara mutane ma ka ce sadaka za ka yi airiya ne saboda haka wannan ba addini ba ne Allah sa mu dace sanu damo sarkin hakuri wannan ya yi ba da ma'ana Allah sa albarka Allah ya ƙara hakurin da ladan hakuri da ya ba mu hakuri gaba daya ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ko ban gane ba zan fito da mu ka gane ba subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin